أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara ga watan Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma darasi na tara kenan kuma yau muna tara ga watan Ramadana insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da karanta Ƙur'ani daidai da fassara Ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar Ƙur'ani. muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayan da ake karban dukkan ibadunsu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ninka mana ladan nan ninkin baninki yau wani bawan Allah ya ruwa yana roƙon alfarma akan akwai ɗansa bayi da lafiya musamman matsala ta magana a roƙa masa Allah Allah ta'ala ya sake masa harshensa muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu daraja masu girma na alhayyu alqayyum da Allah ya ba wa yaron lafiya mu ma ƴaƴanmu da ba su da lafiya ko ina suke Allah ya ba su lafiya waɗanda a cikin mu ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama jiya mun tsaya a kan aya ta casa'in da ɗaya yau da ikon Allah za mu tashi kan aya ta casa'in da biyu a cikin Ali Imran insha Allah ta'ala gabanin wannan saura tambayoyi ko mu? bismillah kawo ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya dukan iyaye ya gafarta musu ya kai haske da rahamaci a gare su amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta ita ce idan ana sahu a wajen yin sallah shin malam menene matsayin hada sahu kuma yan yatsu ake saitawa ko diddige ne ko idon kafa ake hadawa malam ai mana bayani don Allah Allah ya kara wa malam lafiya da imani mai albarka da ilimi mai albarka da imani tare da ma jawad daga faskari ko faskari ne faskari jawad daga faskari na farko hada safu yadda shari'a take so wajibi ne فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه أتكم مشهور للتاج الغناء الشرح الممتع على ذات المستقنع أقولم لا أكو أفرق فرق شافي نشد زوا نبقي أما مثلا أكي شافي نشد مغانا أكي شيوا bayan ya kawo maganganun malamai akan sahu yace annal qawlan rajih أن القول الراجح وجوب تسوية الصفوف وأن الجماعة إذا لم يسوي الصف آثمون yace abin da yake tabbatacce a wurin malamai na musulunci shine daidaita sahu wajibi ne al'umma kuma gaba ɗayan tana sallah ba ta hada sahu dukkan al'ummar suna iya daukan zunubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ko ba haka ba akwai hadisai ma da dama ko daga nan kusa kusa riyadu salihina da dama babi guda akan wajibcin ta sahu daga cikin muhimman hadisai da malamai suke fada shine hadisi yayi umurni da a ta sahu misali hadisi ke cewa sawu sufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati as wa fi riwayatin min tamamis sala wannan hadisi iya cikin aljami a sahih al-musnad na imam al-bukhari hadisi na 690 manzo Allah yakan cewa ku daidaita sahunku don cikan sahu iya daga cikin cikan sallah kuma sahabbai suka ce kan zo da kansa yana daidaita musu sahu din a sallah da kansa zai tsaya ga sahu ya daidaita ya tura wannan gaba ya tura ya jawo wannan gaba ya tura wannan baya ya jawo wannan gaba a wani hadisi na bukhari rahmatullahi alaihi cewa yake cewa la tusawwunna sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum wannan hadisi ya cikin aljami a sahih na Imam Bukhari rahimahullah hadisi na 717 yana cewa wallahi ko ku daidaita sahu ko wallahi Allah ya saba fuskokinku waye gari a matsayinku na al'umma babu abun da kuke ittifaki a kansa duk wata matsala kowa yana da bakin magana a cikinta shine irin yadda muke cikin baya a duniya shine abin da ya faɗa ko ku yi tsaho in my opinion ah, wallahu ta'ala a'lam bis amma abin da nake fahimta rashin haduwan zukatan al'umma rashin manufa ɗaya, rashin damuwa da addini rashin tsayawa akan maslahar al'umma duk wani abin da aka na duniya ko wanda zai ce bai yarda ba kuma duk abin da zai taimaki musulunci wani sai ko ba gefe yayi gulma wani sai munafurci wani sai bakar magana bai bai ba za ka taɓa raba wannan da rashin daidai da sau a sallar da muke yi ba ko ina ka je ka a duk kasar da ka je za ka samu masallatai kadan ake kwatantawa in ka je gari da wajen ka samu masallaci uku ko hudu ko biyar ake daidaita sahu ba don ana haɗa dukkan kafa ce ba wai kan yatsa ba nan ɗin kafar sai ya haɗu da nan ake daidaitawa za ka rashin sa'a sai ka je harami na maka ko madina ka haɗa kafa wani ya janye tasa ka matsa ya ƙara matsawa Kabir ya kara matsawa wani in ka matsa sai matsa safin ka bai rabu da kai wace ka dame shi Ko mazan Allah ku yace la tusawwunna sufu aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum wallahi ko ku hada sahu, ko Allah ya raba fuskokin ku wanda ya kalla gaba wanda sai mu yamma muke yi duk maslahar musulunci in ga ka a wanda zai mutunci shi bai da ita ba in a Najeriya ne kana wanda ka bashi naira dubu ɗari duk abin da kake so ya cutar da musulunci zai yi yanzu mu a arewa mun gayi gari saboda rashin sanin ya kamata an waye gari a arewa ka rasa wane ne dattawan da ake ragarwa in a sarakuna ne mun kai matakin da babu sarkin da ya wuce a mutuncinsa ba wai sarki ba uban kasa sultan hafizahullahu ta'ala in yau sultanul musulmi ne ya magana wani yaro shekararsa sa bakwai ko sha takwas shi zai je wallahi ya tsine masa albarka akan ganin wata kada sai ya sarki musulmai tsinuwa amma mun tashi a zamanin da idan sarki ya yi magana kowa sauraro yake ba mai musu yau mun waye gari ba haka muke ba in ka dauki yan kasuwa ba wani ɗan kasuwa ɗaya saboda dattakonsa da wai zai magana wai a masa kara kowa za a zage shi yau duk Najeriya ba malamin da wuce a zage shi ba fa a ce yayi kuskure ba faɗan kuskure zai iya a faɗa amma cin mutunci in ka dauki daga malamin masu shekara 90 da yan kai zuwa tamanin zuwa saba'in babu wanda yau yake wuce wai a zauna a ci mutuncinsa a marbatanci ba kuma tsakanin wanda ba musulmi ba tsakanin musulman in malami ne mai addini wani zai karatun addini ya yi baccalaureus ya yi magistrate ya yi doktora ya dawo ya shekara talatin iya karantarwa iya zaune zai magana wani yana zaune wallahi ko a bai iya ba zai ce wannan hadisin ai laifi ne ba haka muke yi ba yau an bar matsalan addini sai ga wanda ya karanta ne ba a wa ilimi duk ilimin da mutum ke magana wanda bai da ilimin zai shiga yanzu ita malintar maganta ai kowa zama malami kuma duk wanda ya zama malami wani aikuwarsa ba da kai shekara talatin da biyar ba kuma shek ne shi a haka kuma ya amince kuma in ba a faɗa ba kuma sai a shiga bala'i da shi shi ma yana tafsiri to bai sa ba za ta masa shek ba a ce shek sani hayadingi shek abdullahi bayero shek tahir Bauti, shek ibrahim sale shek abdulham abdallah shek bunu usman shek sani umar rijiyar mutu shi ma sai an ce masa shek in ba fara ba an shiga matsala ba haka muke ciki ba yanzu kuma matsalar gaya maka shek in ka kuskura karatun bai ɓoce ka ba ka fara gaya maka in ba Allah ya taimake ka ba kai da karatu ko har abada ba inda in ma ka je majalisin ilimin sai ka ce na zo ziyara ne wai kara dauka shi karatu ya zo ya koya wai shi ya je ziyara ne saboda mai saboda ya riga ya hau kujerar yanzu ya zauna to zaka ka shi bai amince a ce ya je ji karatu ba shi ya je ziyara ne kuma in ka duba a karatun wani ba a cikin ko irin annahawul wazi ibtidaiya da da bai gama ba wannan ko iya ta balaga alwabi bai karanta ba qur'anin bai zauna ya fahimce shi ba tilawar babu ita amma tun da Allah ya taimaka akwai tarjaman Hausa na Sheikh Abubakar mahamud gini Allah ya ji kansa ga dan wa Dr. Sani Umar ya karo wani tarjuma ha da sharha to wannan idan ya kara sun ishe shi yanzu shi ma aka rama kalla ne duk wata matsala ko sai shiga Google yanzu ya zama malami ba haka ake ciki ba to wannan fa duk rashin hada sahu yana iya haifar da irin waɗannan fitintunun la tusawwunna as-suhufa aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ka gaya min abu guda ɗaya ta maslahar musulunci yau da malamai suka yi mitin ko a supreme council for islamic affairs ko jama'atu nasarar islam a matsayin malamai da iyaye suke mun ɗauki matsaya kada a musu kara a ce to tun da iyaye ne mu musu kara in ma muna ga akwai shawari a cikin mutunci mu rubuta mu tura musu a'a ana gamawa wanda zai shiga online ya ce mafiya amanan nan sun yi taro a kaduna in an yi mara sai ce ka gane su sai saka hoton nasu ba a ce ba za a yi kuskure ba amma mun tashi a cikin society na ko a gyaran kuskure ne akwai jama'ar da ana mutunta musu a wurin gyara musu in dai fir'auna a matsayinsa na shugaba kafuri an ce masa kaulan layyina to yaga kuma shugaban da suke musulmai ne waɗanda suka bautar da kansu suka karatu addini don su karantar da mu babu wanda ya sanya suke cin abinci ya suke can? musamman a cikin su masu karamin karfi akwai wanda yanzu a ramadan din nan a gidansa ba abin da za a ci amma an tura shi tafsiri wani kawai ya je can ya zauna kudin da zai sa a waya kira yana su bai da shi amma wallahi ya haƙura matukar zai karantar da mutane addini ya amince Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya ji kan mahaifa ya kai haske kabarin su Allah ya kawo <laughs> wannan wata addu'a ya mun personally mun samu Allah ya ban karanta ba mun samu saɓani a tsakaninmu amma kowa ya yi ittifaƙin cewa idan kai ka ba da fatawa a kai to duk za mu amince babbar magana saboda ƙoƙarin da kake wajen adalci a amsa tambayoyi da kake yi to Allah ya ba mu ikon adalci da Allah kuma ya sa mu yi don shi don haka muke neman malam ya warware mana wannan tambaya tambayar kuma ita ce hukuncin shan rubutu a musulunci <laughs> da fatan malam zai zare mana zai share mana hawaye to ni bai gaskiya ba da fatawa a kai sai dai in kira maka magabata da suka yi fatawa don har ga Allah ina tsoron fatawa yasa ba na taba zama in ce ni a fatawa ga fatawata na kan yi kokari na ce malam wane ya ce akalla dai ni aiki na isarwa ne ina tsoron in je filin kiyama Allah ya ce kayi fatawa kaza kuma ba haka bane sai sa ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta da ke ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin in kana fatawa wai kana signata ne a matsayin Allah ta'ala kamar fa alkalami ka dauka ka ce yanzu kai wakilin Allah ne bari ka sanya hannu a wurin a matsayin Allah shine ilmantar da masu sanya hannu a matsayin Allah ana ilmantar da su to kai a ce ka zo ka wakilci Allah ka sa hannu akan fatawa maganar karma ce karmar magana ce sai sa na kan daurin ce a malam wane ya ce ni in samu ladan isarwa ya fi mini sauki kuma ko ina da fahimta da su in shiru in dauki nawa da na fahimta ne aiki da shi amma sauran sai mu ce muku malamai sun ce a ina ga haka ya fi sauki go shi ibnu qayyim mai ilamul muwaqqi'in dan akwai littafin sa na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a littafi na hudu namba na 170 yayi magana akan shan rubutu cewa daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina akwai da suke ganin halaccin sa amma gabanin mu amsa sai mu duba wani irin rubutu ni dai asali na yi zaman tsangaya na yi karatun tsangaya kuma ba koye boye gaskiya a da ina da kundi ina kuma ba da bara in ana son karban bara ana zuwa wurina babu nakalin da babu wallahi wallahi babu duk tsangayar mu ana son bara ana son lakadin addu'a sai a zo saboda na fi kowa kusanci da mala ni kadai ne a duk tsangayar mu nake shiga cikin ɗakin kwanan mala in ban da iyalansa babu wanda ke shiga ɗakin sa sai ni to yana tsananin kauna ta a ran mu ina ka to zaka ni to zaka in an gama karatu sai in bi shi ɗaki sai ce to ina kullun ka dauko sai in dauko sai a na malam sai dauko ya ce wannan lakanin iya da muhimmanci sai a bana boye wani ma sai ce in ba a bada abin sadaka ba karka bayar to in na zo na koya kaya na to duk mai bukata sai ya ji yayi dako ran talata ko juma'a ya samu kudin yazo sai ka kawo sadaka sai mu baka lakani kuma lakanin karka ba kowa ni kadai ne sosai din <laughs> to ba cikin taimakon Allah bayan an kammala zaman tsangai aka zo aka shiga karatu sunna kuma sai aka rusa komai muka ce duk shan rubutu ma gaba ɗayan su haramun ne saboda me saboda shine matakin farko na karatu so daga baya kuma ana fada da bincike sai a gane a ce akwai wanda yake zama haramun akwai wanda ba haka ba za a tsangaya sai a baka laganin kashe mutum sai a ce summun bukumun umyum sai a buɗe fadin din nan bukumun mimun din sai a buɗe shi umyun wannan mimun lokacin sai a bude sai a sa sunan mutum sai a rubuta akan allan karfi sai a dora akan wuta za a kashe shi to kaga wannan haramun ne <laughs> a ɗauko ayoyi a ce fa jama'a na hum jama'a maganin me maganin kasuwa a tara maka jama'a kai kaji wai kiyama da ta kasuwa <laughs> <laughs> mu ce la haula maganin baki sani kuri uka falatan maganin fahadi <laughs> to akwai rubutun ma da za ga wani abu yadda ka san gidan dara ake kaman tebul ake a yi shi a cikin can a rubuta kaza can a sa kaza duk dai mun har yanzu dai ina tuna su Allah dai ya ce mana duka irin waɗannan wanda suke ba su da wani alaƙa na nasi a magana mafi inganci ba su halatta amma rubutu an samu maganganu kamar ibn al-qayyim rahimahullah banda shi ma akwai dan uwan shaykh bin Bas rahimahullah a cikin littafin sa na fatawa Muhammad Ibrahim al-Sheikh mujalladi na farko namba na 94 yana ce an samu sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sun rubuta Qur'ani a matsayin magani sun sha sun kuma ba da fatawa ibn Abbas radiyallahu anhu kai matar da take ciwon naƙuda haihuwa yana wahalar da ita yasa aka rubuta mata ayoyin qur'ani aka wanke mata aka ba ta tasha mujahid bin jabar alaihi rahmatullah ɗalibin ibn abbas ne kuma iya cikin manya-manyan malaman qur'ani ya rubuta qur'ani ya ba wa marasa lafiya sun sha abu kulaba ya rubuta qur'ani ya bayar to da wannan aka ce an samu sahabbai da tabi'ai sun aikata rubuta qur'ani da sha shi sa malamai suka ce halatta a tofa qur'anin ko a ruwa a bawa yaro in yana da matsala ta jinnu ko abin da ya kama da wannan ko a rubuta a wanki a jihar da sabai suka yi amma da sharadi aka ce qur'ani suna kuma gina fatawar a ayar da Allah ya ce wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara suratul isra ta 82 kenan zai zama 82 na to ala ayi halin kaga qur'ani an ce magani ne to a ka'ida idan sahabi ya abu matukar bai ci karo da qur'ani ba ko bai ci karo da sunna da manzon Allah ya karantar kai tsaye ba to aikin sahabi hujja ne a inda bai zama hujja shine sai inda ya ci karo da nassin da ya fi shi karfi kamar a ce fiyayyen halitta ya ce amma ba haka ba kaulin sahabi yana ta matsayin marfu hukumar ya zama matsayinsa yana iya zama hadisi ingantacce idan ya zama abinda sahabi ya babu muhallin ijtihadi a ciki sai ce ya kai matsayin marko hukumar wa in kana mauquf ne asalin sa amma na iya cewa hukumar so da haka a ka'ida ta sunna yana iya halatta a rubuta wani bangare na qur'ani bisa ga fahimtar ibn abbas radiyallahu shine habarul umma ko ko a zamanin sahabbai sune manya-manyan gangaran din qur'ani haka fahimtar mujahid bin jabar wanda ya tafsirin qur'ani gaban ibnu abbas ya koya tun daga farko har karshe in suna tafsirin in ya karanta musu aya sai ya kai su inda aka saukar da ayar yana musu anan ta sauka in tafsirin ne sai ya kai su a nan manzon Allah ya mana tafsirin ayar yana da fahimtar haka a cikin tabi'ai asba'u tabi'in an samu da dama fahimta ce da ake ga sahabbai suka yi akai babu abin ta da jijiyar wuya akai har yanzu dai bukata ba da kama ne in rubuta in sha ba saboda ina da isnin muslim da makamantansu amma gaskiya wanda ya rubuta qur'anin ya sa ba na jahilta ba zan kalle shi in ce yayi ridda ba saboda in kafa da kalmar ka tana sahabi ya fada tabi'i ma ya fada atba'u tabi'i da sun fada to da haka ala ayi halin mu tsaya iya inda nasu ya tsaye da mu kada mu ketare in fahimtar ka ne kai ba fahimtar ka bari ka bari amma in ka tashi karkar ka duba wanda ka saba da shi akan fatawa a yanzu kake ganin sa duba magabatan da suka aiki da wannan in ka bi an tar da shi sai ta fada kansu in ka kafir da shi na iya fadawa kansu to ala ayi halin babu laifi ko ayi awa kan abin da ya fahimta amma kuma ya zama akwai usulubi na kyautata wa juna zato da ba da uzuri a inda ba da uzurin ya halatta shek abubakar mahamud jimi rahmatullahi alaihi ma ya magana a kayi aiko saboda karancin lokaci ba sai za ga wannan ba kenan ibrahim saura ta tsaya da ya kuma to ko za a bari saboda kan lokacin karatu ya gare a yi hakuri ko da ba a yi tambaya ukun ba in kuma kun ce a amsa sai na amsa a minti dai na wuce to a ran ma ce a amsa ba yadda na iya sai ka dawo da shi assalamu alaikum wa alaikum salam ina roƙon Allah ya ƙara wa malam imani da lafiya amin tambaya ita ce na kasance ba ni da sana'a a rayuwata nakan samu manyan ayyuka amma daga baya sai na rasa su me ya kamata na yi saboda ina ga malam bani da sa'a ina roƙon addu'a gurin malam akan Allah ya bani ikon yin aure kuma kai wannan bukatun ka na da yawa ba ka da yi kuma hada da aure na farko a ƙa'ida ta shari'a kar ka yi zafin cewa ka samu babban rabo ya kukuce in ka ga abu ya zo jab da samuwa ya kukuce daman ba rabon ka bane ai kana da wasiya da yin halitta sallallahu yi wa abdullahi ibn abbas ba ma sai mun je nesa ba duba arba'una hadith na abu zakariya ya haibu sharaf wa rahmatullahi alai da yace anna ma akhfa'aka lam yakul ba yusibaka sannan kuma gabanin nan wa ma asabaka lam kulli li yusibaka har zuwa rufi'atul aqlam wa jaffati suhuf hadisi ne na goma sha tara cikin arba'una hadisi ce, duk abin da ya kubuce maka ba a yi daman dan ya same ka ba a matsayin ka na musulmi kar ka ɗauka abu ya zo kusa kuma ka rasa wallahi azim duk duniya abin da Allah ya sa rabanka ne ba mai raba ka da shi ko kana bacci sai ya zo har kan gadonka ya shiga mayafinka sannan abin da Allah ya sa ba rabanka ne. ko mai ba da shi a duniya ne wallahi lazim bai sai mika maka ba saboda mai saboda Allah bai kaddara akwai rabanka ba to duk musulmin da ya fahimci hadisin nan na Ibn Abbas da mazo Allah ya karantar da shi ya gulam ya masa nasiha cewa duk abin da ya faru gare ka ba ai dan ya kubuce ba duk abin da ya kubuce ba ai dan ya faru ba kuma rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf an ɗaukaka luma takardun har sun bushe Allah ya riga ya kaddara na biyu kuma a matsayinka na musulmi ka tuna cewa wallahi babu wani abu a rayuwa da zai faru ga mumini fati alheri ne ga hadisin ajaban li amril mu'min ni dai Allah ya jarrabe ni da san hadisin nan ina tsananin ƙaunar hadisin fillah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la wa yaro hadisin imamu muslim hadisi na nawa na da da da tara 2999 annabi yake cewa in za ka yi sha'awa ka yi sha'awar rayuwar mumini al'amarin mumini dukkaninsu alheri ne in samu ne alheri ne in ya rasa alheri ne annabi ce babu mai wannan gata a wurin Allah sai mumini in abin farin ciki ya faru ya gode wa Allah ya yi murmushi kuma ya zama alheri kan alheri idan jarraba mara daɗi ta faru ya yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah kuma daga karshe sai ya zama masa alheri annabi yake ba mai wannan sai mumini Allah ya sa mu a cikin muminai to da ka waɗannan hadisai guda biyu sun ishe ka fatawa ce da manzon Allah ya baka sai kuma ba mu gaba daya haram ma za mu tashi a cikin suratu ali imran sura ta uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه لن حتى تنفقوا تحبون

ba za ku samu nagarta ba ba za ku samu takawa ba ba za ku samu aljanna ba hatta har sai tun fi kunciyar mimma tuhibbuna daga abin da kuke so kuke kauna wa ma tunfiqu min shay'in dukkan abin da kuka ciyar na wani abu a cikin dukiyar ku ko abin da kuka mallaka fa inna allaha lalle allah bihi da shi alimun mai ilimi ne kada a manta gobe a sabar da lahadi insha Allah akwai tafsiri na safe karfe goma zuwa goma amma na harshen turanci waɗanda muke da su suke complain ana neman mana hausa sai a faɗa ta su ta na turanci kuma ba na mata ne kaɗai ba na maza ne da na mata mafhum tayyib insha Allah a sabar da lahadi kullum akwai wannan karatu har da za a rufe shi don haka wannan aya tana karantar da mu akan muhimmancin ciyarwa ne fi sabilillah muhimmancin kashe dukiya fi sabilillah ciyarwa fi sabilillah na farko a duniya yana mai da kai mutumin kwarai na biyu a lahira yana kai ka aljanna da izinin Allah tafsiri lan kalmar lan a wurin malaman na nahau menene aikin ta shine nafi na'am tana nafi a ka'ida lan ayyukanta guda uku ne in ta shiga cikin fi'ili na farko tana yin nafi inda cewa ne tanalu sai kuma don ce lan tanala kaga ina magana kan mufradi in yace ta tanalu kaza sai don ce lan tanala tanalun nan isbati ne ina sa lan tanala na kore isbati da wannan nafi din to ne tana kore tabbatuwan abu a halin da ka shiga cikin ta to zaka kaga kanalul birra kana samun nagarta in nace lan kanalul birra to na kore ba ka samu to aikin ta na farko korewa na biyu fa na biyu fi'ili mudari'i tana daukar sa daga rufu'a ta me sa masa nasaba in nace yazhabu ibrahimu in na sa sai ce lan yazhaba ibrahim kaga lan yazhaba shiganta ya mai da shi yazhaba daga yazhabu ka'ida sai da sa nasaba sai na uku fa <laughs> kun kawo biyu saura na uku ai tun da aka biyu sai aka na uku na ukun tana ɗaukan fi'ili ta me da shi daga present tense zuwa future tense idan ya zama korewanta ba ilan abad ba ne kagan ce lan tanalul birra ba za ku samu ba a yanzu amma da ba su gaba fa sai da ba za ku samu a yanzu ne to kaga ta dage abu masalan ya akulu muhammadu in na ce lai ya akula fa kaga ya akulu yanzu ne yake fiko amma na ce lai ya akula fa to ta kore shi daga yanzu zuwa yaushe zuwa sai gaba ba a san yaushe ba to shi ne aikin da na uku to sai ta sanda ce to daka lan tanalu to ina na saba a nan saboda goge nunun ai nuna ne amma yanzu su gallan aka goge nunun sai zama lan nu saboda me saboda shi fi'ilin wanne ne muzakkarus salim ne kamar a haka yake na daga cikin asalul khamsa aiko albir shine kalman daga nagarta ne nagarta shine a hausa ba za ku samu nagarta ba amma a tafsirin amrubun maimun ɗaya daga cikin sahabbai mutanen al'ansar mutanen madina ya ce albirru a wurin shine aljanna bi ma'ana ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so shine ba a shiga aljanna sai an ciyar da abin da ake so shine albirru amma kuma in ka ɗauki albir a matsayin nagarta ko kuma ayyukan alkhairi ko imani ko abin da ya kama da haka ai za ka fahimci iya da alaka da wannan shine abin da alakar shine ciyarwa fi sabilillahi yana taimaka maka wajen yin ayyukan alkhairi da nagarta da yawa yin ayyukan nagarta da yawa kuma suna kai ka aljanna shi yasa kalmar albir duk inda Allah ya kira ta a Qur'ani yakan nuna ayyukan da ke cikin albir kuma za ka ga akwai ayyuka da ke da alaƙa da ciyarwa ko kuma imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala a ran maka babu misali ɗaya ko guda biyu masu kyau a Qur'ani gabanin mutum ليس آمن بالله <laughs> ولكن

تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى من واتقوا الله لعلكم تفلحون الله يساك هذا الخير tsarin makaman ayoyi biyu duka ma a cikin bakara ne na farko laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriqi akwai laisal birra akwai laisal birru duka ya tabbata cikin kira'a saba'iyya aya ta 177 na biyu yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj aya ta 189 muhallu shahid laisal albir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba nagarta bane ku rika kallon mafita rana ko mafaɗarta a matsayin wai shine imani walakin nan birra man amana billah asalin albir shi ne wanda ya imani da Allah sai kuma me wal yawmil akhir da ranar karshe sai me wal malaika sai malaiku sai me wal kitabi na hudu sai me wan nabiyina na biyar sai me wa atal mala ala hubbihi kaga maganar sirwa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ko wasailina wa fir riqabi wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahadihim idza ahadu kaga kenan wa atal mala ala hubbihi wanda ya bada dukiya yana so to wannan akwai darasi a ciki shine ana kusantan Allah ana samun aljanna ne da ciyar da abin da ake so ba da ba da abin da ba a so ba shi yasa a ka'ida ba wai sai ka ci abinci a gidanka an ci majina ta bata ba wanda in mai bara bai zo ba sai a zubar sai mai bara ya zo sai a ce to yara suna na coci sai a ce to ba su ba mai bara nan dauke a ba su to ai yanzu ya zo muku clearing dustbin ne ba sadaka aka yi ba asalin sadaka in kana so a gidanka idan zaka bada abincin in an ɗebi naka aka saka aka ɗebi na iyalinka aka saka da yara a ware wani kwano na musamman gabanin a bata shi a cikin tukunya sai a ce to a ba sun masu gadiwa ne a ba wa makwabtawa ne a ba wa mabukaciwa ne lokacin da ka je ka sayi buhun shinkafa goma sai ka ɗauki guda biyar sai ka ba wa makwabci wane a'a mai gadin ka wane a'a talaka wane a'a ɗan uwanka wane to haka ake yi shine ka siyar da irin abin da kake so in ɗinki kake yi ka gwada ka gani za a ga imanin ka na karuwa wallahi azin ka gwada don Allah in ka ɗinka kaya set goma to ka yi wani goma irin su ka yi sadaka da su ka bada kyautar su ka gani ba wai ka ɗinka yadin dubu ɗari ka ɗinka kuma na sadaka na naira dubu bakwai ɗari biyar ba a'a irin abin da muke so shi ake so mu bayar kaga wa atal mala ana hubbihi kuma zawil qurba ga makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bin sabil da matafiya wasa'ili da masu roko wa firqabi da ɗan tawiya shine albir kaga a cikin ayoyi biyu da arama ya kawo a kowace an kira albirru sau biyu laysa albir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra ka samu na biyu yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha walakin al-birra amin kaga ba wai shi yas'alunaka anil ahilla suna tambayen ka akan jinjirin wata ka ce qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wannan iya bayanin lokuta ne na mutane da kuma lokacin aikin hajji sai aka ɗauke maganar daga abin da ya fi wannan muhimmanci sai aka ce me يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ha ba nagarta shi ne ku zo gidaje ta bayan gida ba walakin nan birra nagarta mani saka wanda ya sakawa ma'anar takawa kuma shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari kuma ka tabbatar a duk awa ɗaya biyayyar ka ga yin Allah da Allah yake yi yana taruwa a duk awa ɗaya barin da yake kamar yana raguwa idan da umarninsa ɗari kake ji ka ƙara zama ɗari da ɗaya idan hannunsa goma kake kuskuren faɗa to ka rage akalla ya zama tara washe gari ya dawo kafar washe gari ya dawo bakwai har su ƙare to shine ma'anan alfiyar ka ga anan an bayyana alfiyar to yanzu mun samu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun birra nawa ɗaya ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر آية تدريد سبعين دفقة أبقرة نوسى منوى أكو دي نوسى مقنا أكو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر أنسى منوى باين ونسي ونيا قرآني a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum bayan shi sai wanne wa ta'awanu 'alal birri ya koma bakare ya dawo goma ida bayan ita sai wanne جزاكم الله خيرا وسهلا <laughs> الله يا البركه to waɗannan su ne albir ko ina muhalli shi ga an kawo su a qur'ani sai kaga suna da alaƙa da me da ko alaƙar ka na imanin ka da takawa ga Allah ko ayyuka da alkhairi to za zaka lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma kuma iya da alaƙa da sunan Allah Allah iya da wani suna albar albar wa zai kawo ayar banda kai wa zai kawo innahu huwal barrur rahim inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim sace banda kai wani sura to suratu sur aya ta nawa har ikare na bude aya ta nawa to a wuce tunda haka ne in kuma kun gagara da ba wa isa gari a ba su gari a wani ya gwada ba shi ba wani ya gwada <laughs> kai da ka kawo ta faɗi a ina take ka shankana baka dama yau <laughs> zai zama ta 28 ko? ina zaton haka ne zai don haka ta tanalul birra hatta min masu tuhibbun ba za ku samu nagarta ba aljanna har sai kun ciyar hatta din nan menene ne lil ghaya ne in an ce hatta lilgaya ne guda nawa a qur'ani ka kuskure ustaz isa eh na nawa na ce yawwa ka canja ne na ce 142 sai kuma sai ka mai da biyun wajen hudu hudu wajen biyu ni na ce 142 su ne masu kamabin na ce sun shi ne nawa 337 su ne salazin wannan tsangaya nan <laughs> to hatta guda 142 ne a ƙur'ani don haka hatta har sai tun fi kunciyar mimma maɗin nan ne menene maɗin nan da ya zo da na kira me yake nufi hmm? mimma a ka'ida mausula ne ismul mausul ne amma mimma ɗin nan yufidul kasir wal qalil tushibbuna kuke so me kuke so a ka'ida kawai Allah ya ce abin da kuke so menene kuke so za a iya ba mu misali ƙara ma ba mu kuma misali da ƙorani kai in kana da aya da abin da Allah ya ce muke so wannan المال حبا جما wannan Allah ya Allah kuna son dukiya kubban jamma son tsanani na tarawa Allah da kansa yace ana son kudi wato har kaji ji kunya wannan zai zama suratul fajr aya ta 20 kenan zai zama Allah da kaga lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ai tuhibbuna almala kenan shine na farko to zaka kaidan an ce almal ya zama dukiya kaga kuɗi ya shiga ciki kadara ta shiga ciki a yanzu saboda ita ma kadara aika man kuɗi ne a yanzu keke na cikin mota na cikin mashin na ciki yanzu akwai wanda zai ajiye mota shiga talatin gida na shiga zai yaje gidaje hamsin a rayuwarsa kowace ƙasa da iya da zai zauna kuma a biya kuɗin maintenance ɗin gida mai iya yiwa makwabtarsa da 'yan uwansa na jini da kuma iyayensu akwai wanda ba su da abin da za su ci Allah ta'ala yake sai abin da kuke so ana samun yaddar Allah ne da siyar da abin da ake so ai da mun ja aya a baya ko aya ta 177 da yace ne na wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ga wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما بندكي ونسورة سورة الإنسان آية نوى takwas tara goma Allah ya biya ka gidan aljanna ka dace takwas tara goma mafhum tayyib don haka min ma tuhibuna shi ne dukiya ciyar da dukiya yana kawo yardar Allah lokacin da aka saukar da wannan aya sahabi abu talha radiyallahu anhu ga hadisi yana bukhari iya muslim muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi hadisi na 998 ana saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba sabon aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so yace bakhin bakhin kawai sai tashi yana da wata gona ko lambu sunanta ruha. tana fuskantar opposite din masallacin manu Allah sallallahu ne saboda kyan lambun da ƴaƴan itatuwa masu kyau da lafiyayyen dibino da ruwan sha da yake azubun tsayi wanda yake ruwan sha mai daɗi mai zarfi a ciki mazan Allah ya sallah ya fito gabanin ya shiga gidan sai ya shiga lambun ya sha ruwa ya ci ƴaƴan itatuwa da kullum sai ya fita kai ka ga ai lambun da fiye yin halitta yake shiga ciki ai ka san a ce ka mallake shi ai ni'ima ce yana fitowa manzon Allah ya ce manzon Allah Allah ya saukar maka da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace haka ne yace mafi soyuwan dukiya ta a duk duniya shine wannan lambu bai ruha na gabatar da shi fi sabilillah manzon Allah yace bakhil mm, mm, mm, bakhil zaka malur rabih zaka malur rabih lalle wannan dukiya ce mai riba lalle ka yi kasuwanci mai riba lalle ka ba da kudin ka dukiyar ka da za ka ci riba ya ce wa mazan Allah ka sa ta inda Allah ya nuna maka ga ya dace mazan Allah ce baka da ƴan uwa na kusa na jini mafiya yin uwansa ba sa na ba su raye waɗanda ya samu yan uwa suka saura kusan kaka na bakwai ya hada su na yi magana mai tsawo a cikin littafin manasiratul arham a kan kista da wanda yake bukata ya nemi darasin ba sai na maimaita ba ya ɗauka ya ba su wannan lambu ɗin fi layi. me dalili an ce ba za mu samu aljanna ba sai mun bayar da abin da muke so yau shi yake gagarar musulmai in an ce a taimaka don Allah sai mu sai na Allah baya kada in an ce a taimaka don a gina addini sai gagara a fara gina masallaci shekara biyu ba a kammala ba amma a daidai lokacin harkar duniya ce akwai musulmin da zai dauki kuɗin da zai kai gina masallacin nan guda goma bayar saboda me saboda harkar duniya amma harkar Allah ko ba zai iya yi ba wallahi alazim ba a shiga aljanna sai an kyadda abin da ake so ba abun kunya bane musulmai miliyoyi su taru su aikin Allah su gina masallaci ko makaranta amma abun kunya ne su taru kuma su gagara kammalawa amma kuma kowa ya gina gidansa ya shiga ya zauna in ba haka ba to kowa yana iya biyan haya to ka kwatanta mana abin da kake biyan haya shekara ɗaya ka ba da rabin sa inda ake gina makaranta ta Allah ko matsalaci na Allah Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yadda dukkan wani abin da ya mallaka biya in aka yaba shi sai ba shi fi sabilillah in hula zai saka ka ce kai hula da kake sai ce to ga ta fi sabilillah me dalili ai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna masu yi da gaske kenan duk abin da aka yaba masa shi sadaka yake da shi fi lafi na taɓa ba ku kissa alhaji Suleiman Arrabi sai a Saudi Arabia a lokacin da yake da kuɗi yanzu shekarun sun kai kusan casa'in da yan kai a baya kada zuwa na saudiya wani taro kamar wata ɗaya da wuce na gamu da ɗansa ɗan cikinsa a wurin taron a cikin kafar saudi arabia a shekaru kaɗan da suka wuce in ban da a royal family duk kasar ba mai sa shi ya fara yin islamic bank a duk duniya a wannan zamanin ba kuma ya fara daga saudi ba sanda ya je ingila aka ba shi license na farko daga nan ya fara shi ne mai arrajihi bank asali shi yake da kuma shayar fiye da kowa a duniya bankin masu nan su yake biyarin shi yake da alwasaniya fam a saudi arabia a dukiyarsa da ya mallaka tana da yawa 2011 shekara goma sha biyu da suka wuce asali ya fara neman kuɗi shi ba kowa ba ne yana yawo ko takalmi bayi da shi aikinsa sai tafi da kafa tun daga cikin ƙasar saudi arabia je har boda na saudi zuwa ga yaman boda da kuwaishi da kafa kamar shekara 80 da suka wuce da kafa zai je sai rika taro masu zuwa a raƙuma aikin hajji da umara sai ya nuna musu hanya sai ya ɗari da kuɗin saudi arabia suka zo sai ya rika musu ɗan kamar beru berudi chain sai ya ɗan canja musu da kuɗin saudi ya karɓi kuɗin kasarsu yana canja sai ya ɗan raka sai na musu hanyar zuwa makka a yi hajji ko umara sai su ɗan sallame shi ana sallamarsa ya ɗan samu kuɗi ya koma kuma yana aiki a wani gida haka da ake saukan mutane kamar a ce masaukin baki yana sharan gidan yana wanke-wanke ana biyansa da wannan ya ɗan tara kuɗi da ɗan uwansa sale sai suka buɗe shagon beru berudi change har ya kai matakin da a duk kasar in ban da gidan sarauta ba mai arzikinsa a can ji ilamin ya ce ‘ya'yansa ni fa na tashi a rayuwa na ba ni da komai ɗan talakawa ne kuma yanzu na tsufa ina sha'awan yadda da zo duniya ba ni da komai na koma zuwa ga Allah ba ni da komai ya ce wa ‘ya'yansa su faɗi duk abin da suke bukata suka gaya mar muna son kaza muna son kaza muna son kaza ya ba wa kowa abin da yake bukata sai zama abin da suka bukata a dukiyarsa bai wuce kashi talatin da kaɗan cikin ɗari ba in ya kai kashi sittin cikin ɗari sittin da yankai cikin ɗari sai bude an raji foundation sai bada kuɗin duka fi sabi lillahi cash kaɗai da ya transfer zuwa ga an raji foundation ban da kadarori kuɗi a dunkule bayan ya ba a yansa bukatunsu ya kai kusan dala biliyan tara 9 biliyan usd da kadarori da shares shares sun sadu an raji bank ya tura fi sabilin lahi ga foundation din alwataniya fam gonar da ya yi a lokacin ita take ba da abincin da ake ci a ƙasar saudi arabia kashi saba'in cikin ɗarin da duk jama'a mutum miliyan talatin da biyar zuwa bakwai a nan suke cin abinci ake sayar musu dukkan gonar ba da ita fi sabilin lashi wa arraji foundation ya gina jami'a sunanta arraji suleiman raji university of science and technology a garin su bukhairiya nan kafin jami'a ce babbana da faculty sun kai takwas ɗalibai a lokacin kamar dubu ashirin ne a ciki ya ba da jami'a ita ma fi sabilillahi ya buɗe factories da dama a jidda a riyadh a cairo a kasashe da dama iya da factories sun kai ɗari da ashirin dukkaninsu abin da ya saura wanda ya bayan sai ce su ma a bayan abin da ya bar wa kansa su ne set ɗin kayan sawa guda uku da rediyon jin labarai sai takalma kafa uku gidan da yake ciki ya ce ya ba babban ɗansa bayan wannan ya ce baya bukatan komai bai mallaki komai ba a duniya ya ce na zo duniya ba ni da komai kuma alhamdulillah zan koma zuwa ga Allah ba ni da komai aka ce masa ya kake je ce bai na jin daɗi a ransa don talaucin farko da ya a yarinta a dole ya kama shi amma wannan shi ya zaɓi haka yake so shi ya zaɓa wa kansa haka yake so in ka je makka yanzu kana fita bayan garin makka akwai katon masallaci da aka gina shi masjidin raji shi gina masallacin wannan foundation din su suka gina foundation raji suna da ayyukan alkhairi a cikin afirka sun fi guda 500 manya-manyan ayyuka da suke yi in ka je riya a yanzu daga cikin mafi girman masallatai a tsakiyar riyadh arraji mosque ne shi ya gina shi banda makarantu ko kwanakin bayan na je kasar ruwanda a cikin kigali mun je wani samu wani babban asibiti a kake su suka gina a wannan kasar a matsayin gudumawa suka gina Shi ne falanta na lulbirra hatta tunfiko mimma Ka kaga dai abu talha abun da ya Ka kaga wani a zamaninmu abun da ya yi. asalin fa dukiyar ka a musulunci shine abin da ka ciyar Abun da ka ciyar naka ne abun da ka bari a baya na magada ne mazo Allah yake cewa sahabbansa man kana minkum malu warithi ahabbu ilayhi min malihi waye a cikin ku dukiyar magadansa take soyuwa a wurinsa fiye da dukiyarsa sabai suka ce a'a ma minna illa wa maluna a habbu ilaina min mali warisina a'a babu wani a cikin mu wanda yake son dukiyar magada fiye da tasu manzo Allah yake musu akwai hadisin ya bukhari hadisi na 6648 yace a cikin ku akwai waye yace dukiyarka shine abin da ka ciyar dan lafira dukiyar magada sune kadarori da kudi da kabari a cikin akawun danka wanda ka tura din nan shi ne naka wanda ka bari a duniya kuma shi ne na magada mafum tsaye to za ka katina wa kanka a yanzu ka zauna duk abin da ke a kawun ɗinka in yau karsu ba naka ba ne, na magada ne gidan da kake ciki in mallakan ka ne na magada ne motar da kake shiga in mallakan ka ne na magada ne kana da rasuwa aka sa ka a cikin farin kyalle aka wanke ka aka maka sallah ana zuwa aka danka da kasa a kanka nan ka tafi lahira baka da komai a akawun din kan baka da aikin alkhairi amma inda ka ciyar da koda kashi ɗaya cikin hudun wannan kana zuwa lahira to akawun ɗinka akwai kuɗi nan sai ka cigaba da aiki da shi abin da ka ciyar shine naka maluka ma kaddam, wa malu warithika ma akhar manzo Allah yace dukiyar da da abin da ka siyar na magada shine wanda ka bari a baya duk abin har wannan kayan da ke jikin mu na magadan mu ne motocin da muke shiga mu zo na magada ne mu rasu amma menene naka shine abin da ka siyar gabanin ka koma zuwa ga Allah in ka dauki wata mota kace ga liman wanda na baka fi sabilillahi a rika kai ka masallaci kana sallan juma'a to ta zama rabonka da lahira in ka gina gidan marayu ka ga gida marayu daki uku ne na sadaukar zan saukan marayu naka ne a lahira idan kana da naira miliyan goma sai ka cire miliyan biyu kake na sadaukar bisa bilin layi, to wannan shine naka takwas na magada ne duk abin da ka mallaka a nan ran da ka rasu na magada ne da wannan farin kyallon za a kai ka kuma babu musulmin da ya zo a kai su da mota in ma aka yi rashin za aka binne mamaci da talabijin ai dariya ake yi ba ma dariya an gani me hada mawace talabijin me hada shi da yadi shadda me hada shi da led me hada shi da rediyo babu bukata kuma ba wanda ake zuwa abin da shi da kudi bare ya ce zai tafi da su barzaku ya kace iya abin da kasiyar kana halin lafiya shine naka in za mu yi wa kanmu izina sai mu dauki darasi abin da muke a nan kana turawa a kawun ɗinka na lahira ne siyar da marayu tufatar da su ɗaukar nauyinsu gina makarantu ba da scholarship gina masallatai taimakon mabukata ba su jari yin ayyukan alkhairi wannan dukkaninsu a kawun ɗin mu a lahira muke turawa amma abin da ka bari a kawun kake saving motocin da kake shiga da gidajenka da jarinka da shagonka wannan na magada ne ba naka ba su ka tarawa naka kuma shi ne wanda ka tura shi lahira akwai damsul basirati da ya wuce ka kara musu kai baka shina da kanka ba akwai mantuwan da ya wuce ka manta da kanka don haka wa ma sun fiko dukkan abin da kuka ciyar min shay'in min shay'in din nan me yake bayani ma din nan ne kaga lan tanalu birra min ma tuhibuna to wa ma tunfiqu min shay'in min shay'in din yana koma kan ma din ne bi ma'ana mahama qalla aw kafar dukkan yadda ya yawa ko ya takaita in dai kun ciyar din Allah ta'ala ya sani abin da yake bayyana mana shine aikin alkhairi Allah ya sani mummunan aiki Allah ya sani kana da aya فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يره faman ya amal mithqala zarratin duk wani wanda ya aikata aikin alkhairi na kwatankwacin kwayar zarra ya rahu zai ya amal mithqala zarratin sharran yara duk wanda ya kwatankwacin kwayar zarra na sharri zai me zai gani cikin suratul zalzala ko ayoyi biyu na karshe ko a ce aya na bakwai da aya ta takwas ko Hmm. don haka wa ma sun fiko dukkan abin da kuka siyar min shaikin dukkan kantansa a ka'ida ne ana bayanin kaɗan ga wanda bai da hali shine juhudul muqil juhudul mukil kamar da sabon annabi ce ku siyar sai wani ya je gida sai dauko dukiya ya kawo zewa irin su abdurrahman bin auf in ya kawo munafukai suna zaune a gefe sai wallahi ibu auf ba dan Allah ya yi ba wallahi ba dan Allah bane kawai a ce a ciyar ka dauko duk dukiyar ka ka bayar kuka ce wallahi ba dan Allah bane suna zaune kuma wani sai sahabi ya je gida bai da komai sai samu dan kofin dibino da yazo suna suka suka ce wanda fa yace an ce a ciyar yace to me Allah suka ce me Allah zai da dibino ka dan kai musu ya ce da ruwan Allah da dibino ka to wannan kuma shine siffar munafikai su ba za su yi aikin alkhairi ba amma duk wanda ya ce su masa hisabi idan yau ka gina masallaci sai ai ba priority musulmai bane masallaci a musulunci ba magana ake so ba aiki ne in wani ya gina masallaci a ƙauye sai kana gaba da dai bane makaranta ya dace a yi sai ka nemo kuɗi ka zo ka gina makarantar haka ake yi ba a ƙalubalantar mai aiki da magana ana ƙalubalantar mai aikin alheri da aikin alherin da ya fi nasa ne ba da surutu ba surutu ga kowa ya iya ta za ka zo kaza wani in ya sayi mota ya ba wani liman kin sadaka da zai to kage da ake ta limaman amma shi fadan duniya ne fala saddaka wala salla yana shiga motar miliyan goma an samu kwatano ta miliyan biyu an ba wa liman duk hankalinsa ya tashi wai ba shi ne dace a yi ba ai da haka ake bata limama kai ka ji liman ya haddace qur'ani wa ana magana wa ya ta shi in ba haka ake yi ba kai sai ka zo ka yadda ake yi yanzu tafsirin da ake yi a wanda zai ce ba fa yadda mutane za su yi tafsirin ba me za su yi a ciyar da marayu wallahi alazim a cikin masu daukar nan tafsiri akwai wanda a nan ya biya tafsiri a nan amma a banan nan ya sayi shinkafa tirela ɗari ya ce a raba fi sabilillahi gari gari ko shi zaka ga a ciyarwa kuma in aka yi aikin alherin bayyanawa ake yi ai ba fada ake yi ba idan ya faɗa a mu muka ga daman faɗa wani ma ba faɗin sunansa da ya je can yin ba faɗin sunan ba za ka sani ba ba za ka iya sani ba ta wasu mutum ce ai ya dace a siyar ko kuma wani yana da hali ya ce hajji zai je ka ga yadda ake ta kashe kuɗi wai sai ta ta hajji ina ruwanka da kuɗin zai bauta wa Allah in ba haka ake ba kuɗin hajjin nan kana ga ya dace a ɗauke shi ne a ba da scholarship ayi daidai to nemo kuɗin scholarship ka bayar kai ma ka yi aikin alheri amma ba a kalubalantar mai aikin alheri da surutu ana kalubalantarsa ne da alherin da ya fi aikin alherin sa wannan shine abin da addini ya karantar da ba, amma ba da surutu ba in surutu ne kowa ya iya kuma ba a taba ciyar da addini gaba da surutu ba sai da me sai da aiki aiki ne yake bunƙasar da addini magabata sun yi aiki kuma sun ɓoye aikin Allah ta'ala ya sanya alheri a ciki duk abin da muka ciyar na alkhairi fa inna Allah Allah bihi da wannan alimun mai ilimi ne amma mu rika koyan ɓoye aikin alheri ba daidai ba ne duk aikin alheri kuma sai mun watsa shi idan mun yi ubali tsakanin mu da Allah amma kuma mu koyi ɗabi'ar idan an mana alheri to mu gaya makusantin mu kowa ne ya mana alheri kana zaune ba kai zato ba wani ya tura maka naira dubu ɗari da shinkafa buhu biyar ko buhu goma sannan kuma da yaji goma sai ka kira iyalan ka ce wallahi juwa ne ya turo kaza da kaza a account yana kawai sai na ga din dubu ɗari sai ka ga yabo kana fita wallahi je na samu alheri ko makwafin kai na godiya mun ga fada shinkafa uku wallahi da Allah haka kawai wani amini na Allah jiwanan nan ya turo mini to mu zama idan mun ci kar mu goge baki mu shiru bakin mu alaikum kai wanda aka maka alheri ka koyi dabi'ar fada da godiya akalla ga makusantan ka su sani amma shi wanda ya aikin alheri kuma ba a so ya faɗa ya bari tsakaninsa da Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam